This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suna na Hawa Sharif tare nake da Zara fage da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan yammacin na Juma'a 15 ga watan Maris shekara ta 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara'u da kanin labarai. Jami'an Falasɗina sun ce hare-haren Isra'ila guda biyu sun kashe fararen hula da dama yayin da Falasɗinawa suka yi jerin gwanon karɓar kayan agaji a Gaza. masu kada kuri'a sun isa rumfunan zaɓe a rasha a yau domin gudanar da zaben shugaban ƙasa fadar white house ta ce tana karfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan amurka da su gargauta yin nazari kan kudurin dokar da zai magance matsalolin tsaro game da manhajar sada zumunta ta tiktok kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa allah ya yi wa olubadan na ibadan a jihar oyon najeriya rasuwa mutum ne mai taimako shi bai da kabilanci shi dai ba bare ba ba bahaushe ba shi komi kaga ya samu shina cewa a yi zaman lahiya za kuma a ji cewa a yammacin jiya alhamis ne shugaban shirya zamfara da sokoto na hukumar kwastan ya bada umarnin buɗe kan iyakan najeriya da niger a karamar hukumar illela alhamdulillahi da buɗe ga hanyar an saboda falin ala bakin daji ala tare-tare da mutane amma sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da shirin daɗan gari tare da umar faruk musa inda a yau masanin tarihi profesa muktar umar bunza zai ɗora a kan tarihin da ya koro a makon jiya na garin gwandu muna kuma tafi da tasirin ramadan albarkacin wannan wata amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yayin da Falasɗinawa suka yi jerin gwano don karɓar kayan agaji a Gaza da sanyin safiyar yau Juma'a, jami'an Falasɗina sun ce hare-haren Isra'ila guda biyu ɗaya a tsakiyar Gaza na biyu a arewa sun kashe fararen hula da dama. a cikin hare-haren guda biyu mabambanta akalla mutane 29 ne suka mutu yayin da wasu 150 suka jikkata a lokacin da suke jiran karɓar kayan agaji a cewar ma'aikatan lafiya ta hamas a karon farko jami'an kiwon lafiyar falasdini sun ce an kashe mutane takwas a wani harin da aka kai ta sama a cibiyar rarraba kayan agaji a sansanin al-nusrat da ke tsakiyar gaza ma'aikatar lafiyar ta kara da cewa a karo na biyu kuma akalla mutane 21 ne suka mutu sannan wasu fiye da 150 suka jikkata sakamakon buɗe wuta da isra'ila ta yi kan taron jama'ar da ke jiran manyan motocin agaji a arewacin gaza rundunar sojin isra'ila dai ta ce tana bincike akan lamuran biyu wannan lamari dai yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya bayyana a ranar laraba cewa dole ne isra'ila ta mayar da jin daɗin fararen hular falasɗinawa a matsayin fifiko na farko a yakin da take yi da hamas a gaza masu gada kuri'a suna isa rumfunan zaɓe a rasha a yau juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki uku zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba vladimir putin na wasu shekaru shida bayan ya kayar da 'yan adawa zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yada labarai masu zaman kansu da kuma fitattun ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama tare da baiwa putin cikakken ikon tafiyar da tsarin siyasa zaben na zuwa ne kuma yayin yakin da moscow take yi a ukraine ya shiga shekara ta uku masu zaɓe za su kaɗa ƙuri'unsu daga yau juma'a zuwa ranar lahadi a rumfunan zaɓe a faɗin yankuna goma sha ɗaya na ƙasar da kuma yankunan da aka mamaye ba bisa ƙa'ida ba na ukraine an buɗe rumfunan zaɓe na farko a yankunan gabashin rasha chukotka da kanchaka da ƙarfe 8 na safe agogon ƙasar a yau juma'a ne ukraine da rasha sun ce sun harbo jirage marasa matuƙa a cikin dare yayin da aka fara ranar farko ta kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na rasha yayin da kuma shugabannin ƙasashen turai suka hallara a berlin don tattaunawa kan tallafi ga ukraine a wani sako da aka wallafa a shafukan sada zumunta rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuka 27 kirar iran ma'aikatar tsaron rasha a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau juma'a ta ce ta kakkaɓo jiragen sama marasa matuka na ukraine guda biyar da rokoki biyu a kan iyakar belgorod ta rasha da yankin kaluga da ke kudu maso yammacin moscow babban birnin kasar. An jima kaɗan Zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda a yammacin jiya Alhamis ne shugaban shirin zamfara da Sokoto na hukumar Custom ya ba da umarnin buɗe kan iyakan Nijar da Najeriya a ƙaramar hukumar Ilela. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana. a yammacin jiya alhamis ne hukumomin kwastam na zamfara sokoto a ƙarƙashin kontrol na kamal muhammad suka ba da sanarwar buɗe iyakar nijar nigeria gefen illela lokal gamman ta jihar sokoton tarayyar najeriya da birnin kwadin jamhuriyar nijar waɗansu direbobin mota da suka soma kai komo a wannan iyakar sun bayyana min komi suka ji game da buɗe wannan bodar sai dai sun koka da cewa har yanzu jar bata buɗe ta ta iyaka ba a alhamdulillahi da buɗe ga hanya da an don saboda falin ana bi bakin daji ana tare tare da mutane amma da an ce an buɗe hanya najeriya ta buɗe to alhamdulillahi mai ce illila sai ya bi kwalta shi ta illila amma har yanzu da sauran zomo kaba inda nijar ba ta buɗe ba kenan yanzu akwai sauran matsala ba mu san dalilin da sa ya canza bata kula ba sai mun saurari ra'ayi daga shugabannin mu na aminu aminu nasara talaba bisa ga wagga hanya da mahakonnin lela lalle mun ji daɗin buɗe boda da najeriya ta yi sannan ina roƙo da gwamnatin mutanen nijar ita ma ta sauwaka ta buɗe iyaka ƙasar ta mu ma mu saki samun dama ta wanga lokaci da an ka shigo na abinci da ya tsada abin da ma za ka ci yau kakin ka fito da lela ta kuwa nan kwanni ka rabi bisa hanya idan ka ɗoka nan ne dai in ka bar kwarduwan za ka sauka kasa ka kewaye mu ta bayan sabon katangin nan amma da ka hau kwalta lahiya loza ka shiga geta na harko na magireshin ne har ka shiga gidan kwasta ka hita illela saman kwalta za ka shiga ka hita. kiran dai da ke ci gaba da karuwa shine na ganin jamhuriyar nijar ta buɗe na ta iyakar domin jama'a su ci gaba da kai komo cikin sa'ida inda su ma 'yan kasuwa suka nuna jin daɗin su game da wannan buɗe iyakar. yan yana tuna ma 'yan kasuwa a lokacin da ake hada-hada kayan aiji mulki wannan ba ba karamin alfanu bane ne amma da sauran zumo ka ba tunda ba ji ta bakin bangaren hukumomi nan ba na majalisar ceton kasa ta CNSP suna da yuka su da nama game da wanga al'amari saboda in ba sun yi magana ba to har yanzu da sauran rina aka ba gaskiya abin da muke jira dai muna jiran sanarwa daga hukumomi na Niger sai mu ci alhamdulillah mun ji dadi domin Allah gwada mu ga garana tsakanin mu da Najeriya da Niger domin in ka diba mu da mu da Najeriya mu a zaune da mu a arwatuwa wuri guda yan uwa muke yan uwa juna hausan mu guda da mu da su in ka diba a ta ko duka ruwa ya ka da su kenan mu da Najeriya ba mu da bambanci tunda in kaga dan Nijar ba ka sa dan Najeriya in ka dan Najeriya ba ka sa dan Nijar a nasu bangaren wadansu 'yan kasa sun ce bude wannan iyakar Najeriya ta yi zai kara ƙarfafa dangantaka kasashen guda biyu da a cewar su a can baya ta samu matsala biyo bayan juyin mulkin soja a Nijar. Boda ga nan masha Allah kowa na ta harkokin shi shina ta illila shina dawa ba ta da kewaya daji ba. A yau duk wanda ke son shi ta illila shi ta Najeriya najeriya babu zan ta kewaya najeriya ta bude bude ta kowa shina safa da marwa muna kasuwanci muka mai da mun ma magabata ne can aka samu sai dan ya shiga wasu abubuwa sun ka gito an ka samu wannan akasi to yanzu ubangiji Allah ya daidaita suwa kaga an kai karshen abin kenan gode mu Allah ɗaya za mu ta kare kuma har yanzu har gobe zumuncin nan namu da na jini da na addini da na komi wanda a mu da su kuma zai ƙara ci gaba insha Allah. Ya zuwa dai wannan lokacin ba wata sanarwa ko kuma wani jawabi da waɗansu hukumomi suka yi ko na Nijar ko na Najeriya biyo bayan buɗe wannan bodar. Haruna Mamman Bago na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman da wannan rahoto. Masu haro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga zara'u da ci gaban labaran duniya. fadar white house ta ce tana karfafa gwiwar 'yan majalisar dattawan amurka da su gaggauta yin nazari kan kudurin dokar da zai magance matsalolin tsaron kasa game da manhajar sada zumunta ta tiktok bayan matakin da aka zartar a majalisar wakilan amurka tare da goyon bayan bangarorin jam'iyyun biyu a farkon makon nan yayin da majalisar dokokin amurka ta zartar da kudurin dokan da ya bukaci kamfanin ByteDance wanda ke da tushe a china da ya janye daga tiktok domin manhajar ta ci gaba da aiki a amurka fadar white house ta ce ta goyi bayan ƙoƙarin sakatariyar yaɗin labarai ta fadar white house catherine jean pierre ta ce shin muna son bayanan sirrin amurka su kasance a nan ko a china shin muna son kamfanonin china su mallake mu a nan ko a can don haka kuma ina so in bayyana kudirin dokar ba zai hana aikace-aikacen manhajar tiktok ba kamfanin tiktok ya bayar da hujjar cewa wannan kudirin dokar zai iyakance 'yancin faɗin albarkacin baki kuma manhajar ba ta haifar da wani haɗari ga tsaro ba a jiya alhamis ne china ta yi gargaɗin cewa kudirin dokar zai jefa kamfanoni mallakar ƙasashen waje cikin rashin nasara a amurka 'yan sanda a somaliya sun ce jami'an tsaron kasar sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai a wani otal mai tsatsauran tsaro da ke cikin tsakiyar birnin magadishu jami'an 'yan sanda sun shaida a kamfanin dillancin labaran faransa cewa an kashe dukkan maharan da ke dauke da makamai kuma al'amura sun koma kamar yadda aka saba inda jami'an tsaro suka gudanar da cikakken aikin bincike a wurin kawo yanzu dai babu cikakken bayanai akan adadin waɗanda da suka mutu an ga jami'an tsaro sun kewaye otal ɗin syl jim kaɗan bayan da 'yan bindiga suka kai hari a ginin da ke tsakiyar birnin magadishu a yammacin jiya alhamis kamar yadda shaidu da jami'ai suka bayyana wani mazaunin garin ya shaida murya amurka cewa an da bom a wajen otel din sannan ya ce bayan wani dan lokaci kuma ya ji karar harbe-harbe daga cikin otel din kungiyar al-shabab ta dauki alhakin kai harin otel din da ake samun yawan haduwar jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki ya sha fuskantar hare-hare da dama na al-shabab a baya. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai oyo a Najeriya inda Allah ya yi wa basarake Olubadan na Ibadan rasuwa yana da shekaru 81 a duniya. Kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton na wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambowal. Allah ya yi wa Olubadan na Ibadan Oba Mashud Ola Lekan Balogun Okunmade na biyu rasuwa. Olubadan Lekan Balogun kamar yadda aka fi karansa a Ibadan ya rasu ne yana da shekaru 81 a duniya. Ya rasu a asibitin koyarwa da ke Ibadan UCH a takaice bayan ya yi fama da gajeruwar jinya. Olubadan na 42 ya fito ne daga gidan sarautar Ali Iwo daga karamar hukumar Ibadan ta Arewa maso gabas. Gwamnan jihar Oyo Oyo injiniya Shayi Makinde ya tabbatar da mutuwar babban basaraken na jihar Oyo. Za a yi sa da karfe hudu na yammacin yau Juma'a idan Allah ya yarda a makabartar masarautar Aliwo da ke cikin birnin Ibadan. An haifi Olubadan Lekan Balugun ran 18 ga watan Oktoba na shekarar da 1942. Ya hau karagar Olubadan na Ibadan ran goma sha ɗaya ga watan Maris na shekarar 2022. Ibadan Lekan da ya zama sanata na jam'iyyar AD a tsakanin shekarar 1999 zuwa shekarar 2003. Kana ya taɓa yin malamin jami'a a Najeriya. To ko mai mazauna birnin Ibadan za su ce a game da mutuwar Olubadan na Ibadan. Muhammad Nabil birke birnin Kebbi, mazanni Ibadan. Wallahi mutuwar Olubadan gaskiya mu Hausawa bangaren mu gaskiya mu ji daɗi ba. Saboda mutum ne mai taimako, shi bai da kabilanci, shi dai ba bai ba ba bahaushe ba shi ko komi kaga ya samu shina cewa a yi zaman lahiya a haka shine mu ji daɗin wallahi rabuwa da ba sai dai mu ce ubangiji Allah ya jikan shi Allah ya bishi rahama wato a lokaci ne yana harka da kowa a lokaci ne yana harka kowa ba wani kabilanci tsakanin da mutane ba bahaushe ba inyamuri ba eba ba wani kabila haka a'a ba ruwan shi da wani kabila. mutum ne wanda ka tarbar mutane da muhimmanci sosai haka idan Allah ya kawo mai gadon sa waɗanne irin halaye kake son yayi to muna so Allah ya sa shi gadon inda turken da ya sauka muna so shi gadon olobado din nan eh wanda ya rasu na temeta yau abu mun ya ba mu mamaki saboda kirin jiya wancan ranar tuesday ya yi shekara akan kujera tun jiya nan da muka ji a kan rediyo da da intanet cewa da ya rasu a asibiti ba mu ji daɗi ba amma dai ba abin da samu yi abin da ala yi ne in ala ya ce mutum lokacin shi ya yi ba abin da za a yi kamar da mi da za a tuna game da mulkin olubadan kuwa da yawa ne ya yi da ni na sani saboda lokacinsa akwai wani wani sarakuna cikin garin da suna fada tsakanin su shi ya zo ya raba fadan kuma akan akwai kran da aka ce sa ba su sarakuna na kirimi-kirimin geridin nan na ibadan irin su magaji haka su magaji haka shi ya yada yake shi ya yada da gwamna suka yi abun saboda haka kowa sai ringa tunan shi kuma ka ji daɗin wannan da ya yi na ji daɗi saboda ibadan baban gari ne shi ne na biyu a afirka gaba daya bayan cairo sai ibadan kuma ce ibadan shi zarki daya ya yi kadan hassan umaru tambuwa Lawal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaida Hassan Umar Tambuwar. Masu aro yanzu kuma lokaci yayi da za a ƙara gyara zama a saurari shirinmu na gaba da ɗan gari. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da wannan rana kuma da fatar ana ci gaba da gudanar da azumi cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali yau a shirin na da ɗan gari za mu kawo muku kashi na biyu kuma wanda shine kashi na ƙarshe a inda ni umar faruk musa a makon da ya gabata idan za ku iya tunawa na yi tattaunawa ta musamman da wani ƙwararre akan sha'anin tarihi wato farfesa muktar umar bunza wanda malamin ilimin tarihi ne a jami'ar usman danfodio da ke sokoto don haka a wannan satin za mu dora daga wancan tarihin da muka fara na garin gwandu duk wasikun da ya rubuta da sakonnin da ya aika da sarakunan da ya kira da waɗanda ya ma'azi da tafiyoyin da ya yi duk yana cin garin gwandu ne hmm. so ga kenan a wannan lokaci gwandu sai ta koma ta zama babban gari na tafiyar da mulki da daula bisa ga tsari kuma sai gwandu ta koma ba ma wurin ilimi da tafiyar da mulki ɗaya ba sai ta koma wa'ana wata santa ta unity ma'ana ta haɗin kai saboda su masu jihadi idan muka lura da da'awarsu ba suna da'awa ne ko kuma ba su yi da'awa akan wata ƙabila ba ba su taɓa ganin kansu akan su su fulani ba ne bale su yi jagoranci su je suna bi suna neman yan uwansu fulani ba su yi akan hausa ba ba su yi akan nufe ba sun yi akan musulunci so da duk wanda ya karbi musulunci na kuma yana son yi shi daidai to nasu ne saboda haka shi yasa a tare da su akwai gobirawa akwai zamfarawa akwai bare-bari akwai mutane da yawa na kasashe daban-daban wanda yake kowane ya zo kuma sai ya zauna cikin garin gwandu saboda tafiyar da addini ci gaban addini in fact abin da zai tsara baka mamaki mafi yawa waɗanda a confident ko kuma a ce Santa sarakunan gwandu ɗin tun farko da yawa in ka zauna ka fara analyzing ɗinsu sai ka isko sun fito daga ƙabilu daban-daban daban-daban daban-daban lokacin da turawa suka yi deportin sarkin gwandu Muhammad Aliyu. Ko Aliyu Muhammad ne? Lokacin 1903 kenan. Abin da ke faruwa da aka tashi aka ce ni ya ɗauki duk mutai da mutum guda wanda ya aminta da shi. Sai ɗauki wani nufi. Wanda yake wannan ya ba turawa mamaki sosai ganin cewa a'a to wannan ba ma kabila guda ba a'a su gare su ba wata kabila abinda akwai addini da mai yin sa shi an nasu saboda haka sha'anin gwandu ya canza kwarai kwarai kwarai da gaske ta zama cibiya mai muhimmanci sannan ta zama cibiya wadda duk abin a wannan ƙasa ta afirka ta yamma daga mali daga burkina faso wadda yake haccan rikon mallam abdullahi na har ƙasar mali har timbuktu har jinju har saye ƙasar niger duka wato wannan garin gwandu sai zama administrative center bayan ma shehu ya bar gwandu din amma zan so in sani shin me yasa gwandu bata ci gaba da zama hedikwatan mulkin na daular usmaniya ba sai ya zo sakkwato daga karshe aka zo ta kasance ita ce cibiyar ita ce kamar hedikwata gaskiya ne wato ka san kamar yadda bayani ya gabata cewa a kasashe na kasa hausa gaba ɗaya ana samun nasara wuri ana samun nasara sannan kuma suna karɓan wannan da'awar ta shehu da gehen gabas da gehen yamma ma'ana da gehen yamma nan na baka har zuwa burkina faso har zuwa mali har zuwa niger har zuwa ilorin sannan gehen gabas da na har zuwa adamawa har zuwa kano har zuwa bauchi har zuwa gombe da sauransu har zuwa cikin kamaru wato mafi yawa in daula tana girma kaga canza wurin zama Kina daga cikin kwarewa ga jagoranci na ainihin waɗanda suke rike da mulki saboda misali a wannan a garin gwandu wanda ya san yadda tsarin ta yake da yanayin ta yake lokacin da aka samu zaman lafiya aka samu kusan duk ƙasashe ko ina ya karɓa za ka ga irin yadda tsarin garin yake da yadda ya aka zagaye shi bai ba da abin da ake bukata na tafiyar da mulki na shiga da fita da zirga-zirgar mutane da kuma walwala da kuma budawa wannan shi yasa Shi Usman Fodiyo ya umarci ɗansa Muhammadu Bello da ya dubi wani wuri wanda yake mai faɗi, wanda yake buɗaɗɗe, wanda yake da kalura yadda Sokoto take abinan flat ma'ana ga ta nan buɗe ba tudu ba fari ba rami sannan kuma ga ruwa wanda ke gudana na gulabe har shekara ta sake zagayewa ga wurin noma ga duk abin da ake bukata. So kaga ita ta fi bada ma'ana headquarter mai muhimmanci da kuma amfani ga lokacin da ake ciki wannan ya yi daidai ga abin da ke faruwa ko a yanzu ko ita kasashen duniya ta ga misali kasar turkiya ta canza kafitar dinta kusan har sau hudu zuwa biyar asali sanda aka fara suna bursa an ka gamo an hako mu ankara an ka komo an hako mu istanbul wanda yake kuma duka ga alhamdulillah mun lefo su mun ga dalilan da zai sa a daga daga nan a ƙara zuwa nan ko a koma zuwa can wannan yana daga cikin abubuwan da ya sa aka koma da headquarter zuwa ainihin garin sokoto sannan kuma da aka koma nan sai da shehu sabin fodiyo bai zauna sokoto ba bai zauna gunduma mana sai zauna tifawa sai kusan shekara biyu kafin rasuwarsa sannan sai ya isa sokoto kuma an ga irin yadda shigar tashi yayi da neman inda za a rufe shi in ya rasu da sauransu da sauransu wanda yake yana bayi bayi to amma yana yana yin bankwana da ita duniya ita kanta ina so ka gaya mana hmm. wace al'umma ce ke garin na gwandu kafin mayaka wato sho dan fojiyo su je wurin su mai da shi headquarter su gaskiya akwai mutane gwargwado kamar yadda muka ambata baya na farko dai wurin noma ne saboda ga akwai kabawa manoma akwai masunta akwai mafarauta sannan kuma akwai fulani in fact akwai ma wani bature da ya rubutu akan ainihin fulani a garin gwandu tun kafin jihadi wanda ke zai kara gwada maka muhimmancin wurin ga sauran al'ummomi da kuma da tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa saboda haka masu noma suna na a wurin akwai hausawa akwai kabawa akwai gobirawa sannan akwai fulani akwai sauran kabilu waɗanda ainihin daular kabi take jagorancinsu a wannan lokaci so wannan yana ƙara nuni ga cewa wato gari ne wanda yake yana da tasiri yana da muhimmanci sosai so akwai wani littafi wanda a kusan wannan karnin na ɗari takwas da hamsin da wani abu ana neman wani littafi a can ɗakin karatu na Timbuktu ba a same shi ba sai garin gwandu aka sami wannan littafi sannan ita garin gwandu din misali a duk takardun da aka rubuta ma sarkin Kano sarkin Katsina sarkin Zazzau duk dai sauran sarakuna duk da mijin din da Shehu Fodo ya aiki sarkin Musulun Muhammad Bello ya tafi yayi ya yi mutum da malaman yan doto ai duka daga garin gwandu ne to kaga eh, in muka ambaci ishu na ko kuma a ce harkar sana'a dama su masu jihadi ba su yadda da zaman banza ba kuma duk inda suka zauna za su kori jama'a su karfafe su domin kowa yi sana'a saboda hitsaya ga kansa Babban sana'a wadda aka yi shahara da ita a wannan gefe shine sana'a ta noma wannan sha'anin noma din nan ba ƙaramin abu ba ne wanda yake har gobe in mutum ya zo gwandu zai ga cewa gari ne wanda yake alhamdulahi Allah ya wadata garin da ainihin al'amarin noma na damina da na rani da sauransu sannan ga sha'anin kiwo kiwo abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai kuma yana tafiya kafaɗa da kafaɗa da noma wannan in ma ka tsara gaba za ka ga gwargwadon hali irin waɗannan fatun da akwai daga nan waɗanda sun fito daga ainihin ciwon da ake yi sun ƙetare. daga wannan sun ƙetare wannan bahar na mediterranean har sun isa ƙasashen turai wannan yana da muhimmanci kwarai duk sanda za a karanta tarihi na wannan za a ga shi something Allah ya taimaka ya fita kuma Sokoto ta fice a kansa. Dangane da tambayar da kai na Ni yasa sarkin gwandu baya garin gwandu aka canza aka koma birnin kebbi wannan yana da tasiri ko kuma alaka da lokacin da tura suka ci mu da yaƙi a nan lokacin da suka zo suka ga gwandu ba ta yi musu ba saboda ana samun irin tashin eh, kaya baya din nan ba a irin resistance ba a yadda da mulkin bature ba to kuma suka ga cewa duk baturen da zai zo nan akwai haɗari to sai suka fara ciro ta daga bayan da suka yi wannan abin gajen alif da dari tara da uku sai suka sa aka juya aka dawo an bursa daga nan an bursa kuma su haka inda ya fi dacewa da ya fi zama fili da kuma inda suna iya samun bariki da sauran abubuwan more rayuwa da kuma tsaro kuma su turawan suka sake maidawa aka dawo garin birnin kaga sarkin gwandu yana birnin kebbi amma kuma na sarkin gwandu ba a ce mai sarkin birnin kebbi. to madalla da wannan kalamai na profesa muktar umar bunza muka kawo ƙarshen shirinmu akan tarihin garin gwandu a wannan shiri na da dan gari akan ci gari a madadin abokanan aiki duka taimaka shirin ya zo gare ku muna mika sakon godiya ta musamman ga farfesa muktar umar bunza a lokacin da ya ɗiba da kuma nazarin da ya mana a tuno mana da gabatar mana sababbin batutun da bamu sani ba a kan garin gwandu da ke can jihar kebbi a halin yanzu umar faruk musa ne daga nan babban birnin tarayyar najeriya na abuja nake muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya masalam to madalla masu haro yanzu kuma lokaci ne da za a saurari tasirin azumi albarkacin wannan wata na ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na ji sunana muhammad murtala wanda lakami da dama suka sani Chama Ramzi kuma sai ja Zango Niki. To gaskiya cin wata Ramadan da masai na musulmi falalan Ramadan in za a yi magana shi dare ya yi gari yawa ba karewa. Alhamdulillah alhamdulillah na jurin sana'a ma ya kai Ramadan sakiya na zuwa albarka zalla ne. Na biyu kuma jikinmu kuma insha Allah kananan ciwo na damu amma albarkacin gama wata ba mu sanin ma wani abu haka ga lafiya ga karfi ga murna muna saja zumunta cikin yan wayenmu wanda jiya ma sabani kadan ya zo albarkacin wanga wata ma an shirya ana zaman lafiya ana murna ana fira daga jin tafsiri kan rediyo sai fira na addini na ci gaba batun siyasa batun bawal duka ajiye gefe Samuna ma Allah goda wanga wata dai gaskiya gaskiya in dai ka samu kare ba ciwon ga wata ya kamata kai ma Allah godiya samu dai tun ba mu karewa mu kai ko ina ba mun gan sakiya a cikin lamarin mu sosai sosai sosai alhamdulillah eh, ina lisha masallacin na asham ko masallaci ko ya nayi aiki aiki aiki yawa kaina lokaci ka ina barin je masallaci je sallan lisha da jama'a in asham da jama'a mu roki Allah mu nemi biyan bukatan mu da lafiyar mu da ababan da mu ba mu sani ma ba Allah ya fi mu sani muke roƙon Allah mun san kuma kamin lokaci ya kai azumin ga ya kare bukatan mu duka Allah ya biya mu insha Allah sallah da bai wuce mu azafar muna barin sallah la'asar muna barin wurin shago mu fita mu je mu yi sallah da jama'a la'asar haka nan magrib kawai mu yan kasuwa muke yin kasuwa amma sallan isha da asham muna kuma fita mu je mu yi da jama'a sabida mu samu dimbin ladan da ke ciki to Allah ya bada lada masu faro da haka muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice yayin da falasdinawa suka yi jerin gwano don karɓar kayan agaji a gaza da sanyin safiyar yau juma'a jami'an falasdina sun ce hare-haren isra'ila guda biyu ɗaya a tsakiyar gaza na biyu a arewa sun kashe fararen hula da dama a cikin hare-haren guda biyu mabambanta akalla mutane 29 ne suka mutu yayin da wasu 150 suka jikkata a lokacin da suke jiran karɓar kayan agaji a cewar ma'aikatan lafiya ta hamas masu kada kuri'a suna isa rumfunan zaɓe a rasha a yau juma'a domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na kwanaki uku zaben da ke da tabbacin ƙara wa'adin mulkin shugaba vladimir putin na wasu shekaru shida bayan ya kayar da 'yan adawa zaben da yana gudana ne bayan wasu tsauraran matakai da aka ɗauka wanda ya gurgunta kafafen yada labarai masu zaman kansu To baki daya da haka muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Ufage da ta tana na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta ba da umarni da injiniyan mu na wannan lokacin Jumbe Hamza. Hawa ki muku fata alheri daga nan Washington DC sai an ku.